أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a yau yammacin litinin 24 ga watan ramadana shekara ta 1443 hijiriya wanda ya daidai da 25 ga watan 4 shekara ta 2022 meladiya a muna cikin tafsiri na suratul rahman ayoyin farko na wannan sura mai albarka za mu tashi na mana ranar akwai tambaya? a tambaya na shamsu alkamar musulman wanda jamuwa shi da su da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكحة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام تكذبان سورة الرحمن مكي آيوي كسلنا farko. ayoyin suna da wato bukatan bayani wanda muka yi tsawaita a jiya ta abin da ya shafi ashamsu wal kamaru bil usban saboda shi ar-rahman ne allama al-qur'an khalaqal insana allamahu al a sura kamar yadda muka faɗi tana ididdigo ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi mabayinsa ni'imomi na duniya da kuma ni'imomi na lahira to ta fara da ni'imomi da Allah ya yi ma mutane a duniya wanda daga ciki akwai allama al ya sa mutum ya koyi al-Qur'ani haddansa tajwidinsa fahimtarsa tafsirinsa da sauran ulum da suke da alaƙa da Qur'ani maganan Allah ne kamar yadda sifan Allah ba a iya sifanta shi aka ce Allah yana da hannu mutu yana da hannu ba ma iya sifanta hannun Allah Allah yana magana ba ma iya sifanta wannan magana to amma sai ya sauƙaƙe mana maganar sa mu iya kara furta ta da kyau mu iya fahimtar ta mu san abin da ta kusa wannan yana da cikin wani yakkar sannan qur'ana da yake ga halin wanda ya wuce in ba haka ba kamar yadda ba a iya fahimta sifofi na Allah da zafi na Allah da sauran al'amura duka da an ce Allah ya misali yana da hannu ya hannu yake tamce Allahu a'lam Allah yana ji ya jin yake tamce Allahu a'lam Allah ya daidaita akan alashi ya daidaita Allahu a'lam Allah yana magana ya mai magana daga cikin maganar Allah akwai alqur'ani dan sai ce to sai a fassara sai ka fahimci ka karanta ka fahimta tafsiri ne na shi Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imominsa ga ɗan adam ya sa suke fahimtar alƙur'ani sai kuma allama al-ƙur'ani a salakar insana ni'ima ne ya halice mutum ya halice mu a wannan duniya ya hore mana abubuwan da za mu ci za ka duk abin da ke ƙasar duniyan nan allah ya halitta ma ɗan adam haka allah ya faɗa a wasu suratul baƙara in ba na manta ba wa khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi ko jami'an wanda zai halaga lakum ma fi ardi shine ya halicci abin da ke kasai gaba daya za a ga duk abin da ta gani to dan adam akwai hanyar da yake amfana da shi rana da wata ina amfanin dan adam in ban da rana da wata akwai lokutan da rayuwar mai yiwuwa shi ba zai yi ba sai an samu rana ranar nan akwai abu sinadarai da ke sa itatuwa su girma inda za ka yi shinki ka bacci a inuwa kawai baya jin rana yankunewa zai ba zai kyau yi fari ba zai yi abin da in aka ciwo aka kife shi misali za ka ba zai yi wani abin kirki ba ya sa manoma za su yi noma sai sun sare itatuwa ko sun gona saboda inuwa in yayi yawa shi kansa ba zai yi ba ka kenan rana tana da amfani ga iska ga ruwa ga kuma duka Allah ba ke sarki ya amince su a waɗannan sura sai kuma ni'imomi na lahira ya fadi sifofin aljanna ita aljanna yadda take abincin aljanna yan mata a aljanna yanayin gado a aljanna abu da mutum zai yi filo da shi sai da ya ambace su tare kenan ni'imomi na duniya da na lahira Allah ba ke sarki ya gaya mana nan kuma allamahul bayan ash-shams wal qamar bi muna akan wannan aya jiya muka kawo ayoyi a cikin alqur'ani da suke da alaƙa da waɗannan wannan aya a shamsu wal kamaru bi husbani Allah kamar yadda muka faɗa a cikin suratul tauba yake faɗi inna iddatash shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi lahi. Yau as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum lalle adadin watanni a wurin Allah ba ku sake guda sha biyu kaga Allah ya lissafa ya ce watanni sha biyu ce minha cikin sha biyu akwai arba'atun hurum hudu masu alfarma ba za ka kenan musulmi yana da cikin aikin sai sau waɗannan watanni sha biyu yaushe kowane zai fara shi zai kara sannan ya san hudu masu alfarma saboda yadda aiki yake a sauran watanni ba haka yake a cikin masu alfarma ba to sai a san cewa wata ɗaya zuwa na sha biyu a cikin na daga ɗaya zuwa sha biyu wanne ne mai alfarma a cikinsu daga ciki akwai rajab ko akwai zulfada akwai zulhijja akwai muharram min arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum ko yaji ba a yi shi wa'annan watanni haka ne yawwa to kaga suna da wani wato matsayi kaman harami na makka ko na madina duk fadin duniya in ka je ka samu ice wanda ba kai ka shuka ba ba na wani ba ai ba na wani ba misali za ka iya sare ka yi itatuwanka ka sare ka ba dabbobi ka sare ka yi amfani da za ka yi amma in ka shiga hurumi na Makka makara na madina ko na makka an hana duk inda ka je a duniya a in ka gabarewa in ba na wani ba halal ne ka farauta amma in ka shiga wannan hurumi yana da wannan hurumin da ba za a farauci dabba ba ba za a tsara icce a wannan wurin ba abubuwa da yawa ba a yin su domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi wanda ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da buhari da muslim su ruwaito hadisi in ka je za ka shiga madina ko maka za ga suna kawo wannan hadisi a manyan alluna musamman inda ake tsara alazai ita ma al-madinatu haramu. madina fa hurumi ne ma baina ayar ila thawr zuwa wani dutse da ake kira jabalu ayr ko jabalu ir wanda yake kusa da zulhulaifa da kuma thawr wani bakin dutse ne da ke bayan dutsen uhudu shine kudu da arewa madina kenan a gabas da yamma kuma ce ma baina labatayiha ko yi ce ce cewa man fi ha wanda yi wani mummunan abu a cikin wannan hurme aw awa muhdithan ko ya taimaki mai mummunan abu a wurin ce fa alaihi la'anatullah Allah ya la'ance shi wal mala'ikatu mala'iku sun la'ance shi wan nasi ajma'ina mutane gaba daya la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adalan Allah bai karban aikinsa na farale ko na nafila in mutum ya shiga irin wannan harin to haka su ma watanni masu mai alfarma suna da wannan hurumi in suka shiga to tatatin tsin aka yi aikin alheri in ka yi shi kasan tsikan tsaro da lada aikin ashe mutum ya yana ninka zunubinsa yana ninka kamar wancan hurumi to haka Allah ya ma wa'annan watanni to ka kenan salin wa'annan watanni yana da cikin mai aiki da ya kamata musulmai su yi tunda Allah ya faɗi haka ne wani wuri yas'alunaka anil ahilla wal hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. ku faɗi bayani akan qul hiya mawaqitu rayuwar mutum banda sallah in ka Za ka duk wata ibada da zaka yi tana da alaƙa da lissafin tafiyar wata ka ɗauki azumi na ayyamul biri ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ai wata ne in baka san da ya fara ba za ka san da zai zama sha uku ba sha hudu sha biyar har ka azumce shi idan mutum zai yi kafara ya yi zihari da matansa misali ko kisan kai da kuskure ko jima'i da mata da azumi da gallan shaharaini ne wuta ta yi ta ga dole ka san lissafi waɗannan watanni in mutum ya ya bar matansa za ka yi ba ta ashirin ne wa ashara wata uku ne da kwana goma waɗanda ba sa al'ada mata saboda shekaru su yi yawa ko kuma saboda wani dalili ko saboda karancin shekaru in aka sake su talatatu ashkurin ne aka za su yi idda wa hamluhu wa fisaluhu talatuna shahara za ga duka rayuwa mutum haka idan mutum haya ne ya kama za ce shekara ɗaya shekara ɗaya na bawa ne da watanni in ba ka karba ba in shi zuwa wata uku zai fara girge daga wata uku na zai zo ga wata kofa lokacin bashi mai yayi haka za ga abubuwa da yawa da mutum yake yi yana da alaƙa ne da tafiyar wata wanda ya kamata musulmai ke nan su kula da abin da ya shafi tafiyar wata haka taurari akwai abubuwa da yawa da ake amfani da su a san jihad a san gabas a san yamma a san kudu a san arewa a san alfijir ya fito inda babu agogo da yawa a ƙauyuka za a ga da waɗannan taurarin ake amfani da su shi ya sa Allah yake faɗi wa alamat wa bin najarum ya hadu alamu ne da kuma taurari wanda suke shiriwa da su a aya ta suratul an'am huwa alladhi ja'ala da an-nujuma tashtadu biha fi dhulumatil barri wal Allah ya sanya muku taurari domin ku shiryatu ku san inda kuka nufa fi dhulumatil barri kuna cikin duhu a daji ba komi sai taurari to da su za ku gane fi zulmatin barni wal to a cikin teku ma haka da ta ga matafiya a da da suke shiga manyan tekuna ba ta iya gane gabas da yamma in kana cikin teku inda ba ta iya ganin gaba sai da sanin taurari in ba haka ba kana so ka yi yamma kafin ka an karasa ga gabas kan saboda yanayi ba ala domin mutum yana gane wuri ne da alamu kana gane nan ne da gini inda za a rusa a an anguwan nan misali nan wuri sai ka zo ba ka gane nan ba saboda gini ne matsalari kana gane ka je inda aka ruce kamar kasuwanni ko gurare sai ka dage kafin ka gane inda shagon ka yake hada to duka wayannan alamu ne da ake to Allah a sama kuma sai ya sanya alama kuma wa bin najami da wa'annan taurari wanda da su ne za ka gane tauraron nan yana ta nan nan ne gabas yana ta nan nan ne kudu nan ne arewa sa'annan in ka ga wani ya fito kamar yadda Sheikh Nasiruddin Sa'ad ya faɗa a wannan aya ta suratul an'ami wanda muka ce za mu karanta ta domin mu ji ilimin na yana cikin addini science duka science da take tunani na sama sanin wato ilimin falaki wanda ake kiransa astronomy ba astrology ba ba tanjim ba yana cikin mai alƙur'ani Allah ya kawo shi a wurare da yawa daga ciki akwai wannan aya da malam ya kawo mana a nan ga Allah yake faɗi huwan da zai ja'alakumun nujuma ko kuma farkon ayan falikul isbahi waje alallaila sakana wa shamsa wal qamara husbana sai je huwan da zai ja'alakumun nujuma litadaru biha fi zulumatil barri wal bahri zuwa ƙarshen aya yake faɗi a nan wato wayannan aya biha da yake faɗi ash-shamsu wal qamaru husbana ash-shamsu wal qamaru husbana ce biha da wayannan ayoyin ne tu'raful azmina ake sanin zamuna zamani shine misali da rana ake gane asbahi yayi zawali azhar yayi la'asar tayi magariba tayi rana ya faɗi an gama da yau an shiga gobe ana sanin azmuna sannan sanin yau yanzu wata ya tsaya wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu biyar har sha biyu shekara ta ƙare turakul al'azminatu abin da yake faɗi ke a nan da wayannan ayoyi wal awqat da kuma lokuta ah, fatan zabiru daga nan sai a samu wato sanin na haƙiƙa bizalika da haka awqatul ibadati lokuta da ibada sau nan ayoyin da Allah ya ambata mana rana da wata da kuma taurari ake sanin haka sai wa ajalil mu'amalat da lokuta da aka sa na mu'amala ka karbi bashi bayan shekara za a biya ko haya bayan shekara za a biya da me ake gane shekara ta da wata sai yi gaza ya rubuta yau sha biyar ga wata to su suna amfani da nasu watanni na amma asali watan da ake ganci ne ake amfani da da su ake sani wato ma jihar na mu'amalat wa yu'rafu biha muddatu ma maba min al ake sani. abin da ya wuce daga lokaci wajen abin da ke zuwa ke allafi laula wujudu shamsi wal qamar sai ba don samuwar rana da wata ba allati ah, wa bihima da wannan ya mai wannan wani yanzu kaga aira na muke duk wanda ya fito yanzu ya sun nime kuna yini saboda ne rana ya tanawu bihi ma yanzu wata ya dare ya tafi yini ya zo me ke kawo yini rana rana tana faduwa sai ne dare ya shigo dare kuma shine shi kuma kamar yadda suke faɗi shi rana ne sultanul yau ne ke da sarauta a yini wata kuma shi ke da sarauta a dare domin shi ke haskaka dare zai yi kuma wata ɗin tana nan da rana amma ba a ganin hasken ta saboda sultanin sham ya riga ya mamaye ta to wanda na wuta na ubi hima ke na wakti hima da sassaɓawarsu wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo ya tafi ba don haka ba sai lama urifa zalika wala ma arafa a ammatun nasi da mafi yawan mutane ba za su don kuda ba za su yi yanzu asubahi ba ko yanzu bayan la'asar ne ko yanzu yamma ko yanzu dare sai waɗannan ayoyi ash-shamsu wal qamar kamar yadda Allah ya faɗa washtarku fi ilmihi bal kana la ya'rifuhu illa afradun minan nas ce kai zai zama ba masu sanin lokuta ma sai kaɗan da cikin mutane sali a subahi in mutum kama yana bacci a gida sai karfe shida ko bakwai ya tashi kana tashi ka fito za ka sun ba sai ka bayan a subahi yi kowa yana sanin wannan to ce inda ba don haka ba da ba ma sanin wannan sai kaɗan daga cikin mutane su ɗin ma ba'adal istihadi sai sun yi ƙoƙari da gaske kana kwanci zuwa mutum zai kwanta sai can bakwai da rabi sai ya farka yana farkawa daga cikin daji sai ta mai dare ya yi rana ta faɗi ba sai ya tambayi wani ba yana fitowa ko to kaga kowa yana iya sanin wannan da haka da sanin faɗuwar rana ta faɗi dare ya shigo to haka yake faɗi ba inda haka ba sai dan yi ijtihadi garuruwan da dare baya yi ko rana ba a yin yini kaga su ba sa sanin wannan sai kaɗan suke sani sai dai su yi abin da ake kira at-taharri irdado ko su dogara da kasashen da ke makwabtaka inda rana take fitowa take faduwa amma wanda suke da wannan ilimi su suna iya suna iya ba su nasu cewa a garin ku lokaci kaza ne a suba ne lokaci kaza a zahar lokaci kaza saboda sun sani to kaga da ban da amma rana kowa yana iya sani shine yake faɗi anan wa zalika yaqutu min al-masalih ad-daruriyya ce da haka da mafi yawa al'amura na laluri za su kufce ma mutane ba za a iya yin su ba saboda in baka san ba ka ga haske ba ba za ka yi cewa su jira fito ba ka yi sallan asubahi in baka ga inuwa ba rana ba ba za ka gane ta gota ka yi sallan la'asar in babu rana ba za ka iya ganin inuwa ba ta yi daidai da tsayin mai ci na ka yi sallan la'asar wancan azahar kenan in ranan babu ita ba za ka gane ta fari ko bari ban za ta ba ta ganin ta har a yi mai shi yasa in ana da amina lokacin da zai ga wasu suna kiran sallah da wuri kafin <laughs> faduwar rana ko kuma a yi jinkiri saboda ba a ganin rana in ba ta da kalanda ba ka da agogo haka za ka gani sosai da rana haka ba a iya ganin shafafi sai ce Allah ke faɗi a nan da yake faɗi zalika تقدير العزيز العليم تشو إن مخلوقات ما سجير ما شو من الأدلة ذيزوا وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها تشي أي ون النجوم هداية توراري شريان للخلق قمتاني إلى السبل التي يهتاجون زوا بهنيوين دسكي بقاتا سبي إلى سلوكها زوا عند ذا سبي لمصالحهم دومين مصلحة domin in kana tafiye-tafiye wanda yake taba ya taba zuwa kamar lagos ya shiga wannan teku mutum yana kaiwa tsakiya inda ba ka ganin tudu ba ka gani ko kakalla ba ka ga tudu ko itatuwa ko kuma sai ga mutum ya rude wanda ya saba shiga zai ga gane sai ka tata gane ina gabas da yamma yake a cikin teku ka taba shiga mai anguwa ka ko, to za ka rudewa ake saboda babu wata alama da za ka gane gabas da yamma kudu da arewa to sai mutum to nan abin da zai tafiyar zai ganar da mutum ko dai kana da gps ka san gps zai dinga pointing din east north west da sauransu ya kuma gaya maka inda kake a duniya ko kuma kana da ilimin sararin samaniya Ka ga tauraro kaga wannan ga wannan sosai ka gane wannan tauraron dama yanzu garfe kaza ne to a yamma yake nan ne yamma wannan tauraro ana tsakiyar sama to a yanzu lokaci kaza ya fito tun lokaci kaza ya kawo zawali yanzu karfe kaza wannan tauraro gashi nan ta ta gabas yake nan ne abun nan da kaga wani tauraro su ce wannan tauraro yanzu alfijir ya fito haka haka to da su ne za a yi amfani su ce shine waɗannan taurari din kamar yadda ya faɗa hidayatul lil khalqi ila limasalihim wa tijaratihim wa asfarihim wajen kasuwancin su da kuma tafiye-tafiyen su sai ce to sai ya raba taurarin kashi biyu sai ce minha a cikin sunujumun akwai taurari la tuzalu tura kullum ana ganin su duk lokacin da ka daga kanka sama kana ganin wannan tauraron ba tafiya ana kiran su as-sawabit al-mustaqirra taurari su ba tafiya a tsaye suke a wuri guda to da su kake iya gane jihohi cewa la tasiru an mahalliha ba motsawa daga inda suke kullum to in ka riga ka san sai a yamma yake kullun da ka ganki ka san inda yamma yake in a gabas yake kullun da ka ganki ka san inda gabas yake in a kudu yake in a arewa yake kullun haka sune minha kenan wa minha daga cikin taurarin akwai mustamirru sayri wanda kuma kullun yana cikin tafiya kamar yadda rana yake haka haka haka yanzu yau da safi abin mamaki da wata na bayan na dawo da sallah su bayan da wata yake na haska na ga wasu manya-manyan taurari kusan guda biyar Su suke kusa da wata wasu duniyoyi sai da na yi mamaki wallahi amma ka da ido ya wata kawai za ka gani amma da na gansu manya-manya a yau lokacin da bayan na fitowa su bayan na shi gidan da kalli sai na duba ta sa abu na haskawa na gansu manya-manya suna tafiya ta yanzu tun da wata ya faɗi su ma sun riga sun faɗi irin eh, su ne mustamar rusari yadda a kullum 24 hours sai sun fito sun faɗi ana kiransu al-nujum al-kawatibu sayyara matafiya haka kamar yadda rana take tafiya haka haka da wata haka su fito su faɗi suna da zawalin su suma a ƙasa domin akwai abin da ake kira opa transit akwai abin da ake kira lower transit zawalin su ta sama in suka zo tsakiyar sama in suna tafiya a haka sa'annan in za suka faɗi za su koma kuma suna zuwa tsakiya a kamar wannan tebul in ka biyo ta samansa akwai tsakiya ko in ka bi tsakansa ma akwai mai tsakiya to in ka zo tsakiyarsa ana kiran shi offer transit kenan wata yana da shi rana yana da shi sauran taurari suna da shi in suka faɗi za su koma su fito gobe kuma suna zuwa tsakiya ana kiran shi lower transit suna da wannan kullum haka za su dinga fitowa suna faɗi a kowane rana to akwai wannan shine annujum nujum mustamiru sayr ya'rifu sayruha ahlul ma'rifati bi zalika Sai masana da irin wannan suna iya sanin tafiyar waɗannan taurari sun lokacin da suke tafiya akwai waɗanda suke kamar rana fitowansu lokaci guda kullum da faduwa akwai wanda suke kamar wata kowane lokaci suna iya fitowa ya danganci inda suke a duniya domin ita wata ba ta da lokaci fix na fitowa ko na faɗi kamar rana domin rana mutum kullum bayan asubahi yake fitowa sai dai ya dinga canza mintuna ɗan kaɗan kaɗan kuma magariba yake faduwa amma rana akwai wata akan lokuta kamar yanzu zai fito kamar yau misali ya fito karfe biyu da wasu mintuna da 20 ina gani ko da biyu ne ko da wani abu na dare zai faɗi kuma biyu da wani abu na rana eh, wata haka zai yi ta yi to akwai irin wa'annan taurari Samiru sai wanda yake alul ah, ma'rifa wa ya'rifuna bihi al-jihadi da shi suke gane jiha ka ce jiha gabas yamma kudu arewa wal awqat da su suke gane lokuta lokuta kenan ah, al-fijr ah, da dare da sauran magariba isha'i da sauransu duka kowane tauraro in ya fito kana iya sani yanzu ya fito lokaci kaza an gane ku ana gane al-jihati wal awal wannan duka maganan Imam Sa'di ne a tafsirinsa sai ce wa dallat hadhihi al-aya wannan aya wannan aya tana nuni wa nahariha da ayoyin da suka yi irinta da suke magana akan ash-shamsu wal qamaru bi husbanin ko خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا هو الذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها دوا علامات وبالنجم هم يهتدون دا الشمس والقمر الشمس قدرناه منازل هو a can suratul abin nan duka yake da irin su suna ta dullu suna nuni ne alama shuru'iyyati ta'allumi sairin kawakibi akan addini ya shar'anta a san ilimin tafiyar taurari wa muhalliha da wuraren da suke a kowane lokaci allazi yusamma ilmu tafsir ana kiran shi ilmu at-tafsir tafsir wancan kuma ana kiran shi ilmu ta'fir wanda aka hana shine tanjir shine ake kira astrology ko ana kiran shi ilmu ta'afir ka ce ana amfani da taurari a gane wani zai mutu wani zai samu mulki kaza zai faru gobe wannan shi ake kira ilmu ta'afir ka ɗauka waɗannan halittu na sama suna da tasiri akan abin da ke faruwa a ƙasa in tauraro kaza lokacin mutuwan manya ne tauraro kaza lokacin ruwa ne shi ne ke kawo ruwa ya sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa ba ya gama sallan asubahi ya ce yau a cikin mutane na al'umma mutane na ce akwai wanda suka waye gari suna mummine akwai wanda suka waye gari suna kafirai an yi ruwa a rana ce duk wanda ya ce mutsirna amma na ruwa da izinin lahi da Allah ce ta wannan ya waye gari mummi, wanda ce an mana ruwa saboda tauraro kaza ya fito ce ya waye gari yana kafirai shi yasa za ga malaman ta an kulla babi babu da yake magana akan wannan din nan abin da ya shafi a saurare ruwan to wannan tasiri shi aka shi ne ake kira ilmu ta'akhir wannan kuma ilmu at tafiyar. ilimin sanin tafiyar rana da wata da taurari domin da shi zaka gane lokutan sallah lokutan ibadu gabas da yamma kamar yadda ya fada shi ake kira ilmu tafiyar. fa innahu sai ce wannan ilimi la tatimul hidayah shari'a ba zai yiwu ba wanda Allah ya ce la'allakum tahtadun ko to ba za ta yi ba wala tumkin ba zai yi ta yi ba illa bi zalika sai da sanin wannan don da ne za ka gane qibla da sauransu to da Allah yake faɗi ya sanya wato ayoyi da sauransu sai ce to nan, a wannan ayan wato ana yi da kaumin ya alamuna ainihin ahalin ilimi ga masu ilimi والمعرفة دسني فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب دومين دسو أشي مغانا لقوم يعلمون دسو أشي مغانا فإنهم يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب أنا لمن أنسى لكريسو بخلاف أهل الجهل والجفاء سيساقان جاهلي دمتان دما سووكا المؤرذين عن آيات الله ما سكودة إذا آيوين الله wa anil ilmi alladhi ja'at bihi ar-rusulu da ilimi da manzanni suka zo da shi ne ilimin taurari na sanin waɗannan al'amura masu kauda kai a gare su kenan suke su irin su fa innal bayana fi bayanin Allah ce yayi bayani kad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun la yufiduhum shay'an ba zai amfane su da komai ba wa tafsir tafsir da ake Allah ce tafassalna ayati la yazilu anhum murtabata ba zai kusar masu da rudun da suke kai ba wal bayani tilla tilla la yakshifu lahum mushkilan ba zai yaye masu mushkilan da suke kai ba to kaga waɗannan kenan duka imamu sa'adi duk tafsir da zuwa zaka suna haka kenan ya al'umma dole a samu mutane da suke da ilimi da ake kira ilmul falak wanda za ka duk jami'a akwai inda ake karantar da wannan ilmi da ake kira mai astronomy haka ne akwai shi department ne mai zaman kansa wanda sanin wannan wani abu ne mafi yawa masu tuka jiragen sama da shi suke amfani da shi akwai kalanda da muka yi na astro kibla ba ta nan ko to muka sa ba kawo masu ba ba ku nema ba na fila eh na da akwai ruku har yanzu kana iya haƙurina da muka yi akwai wasu nambobi da muka fitar a kalanda sai wani pilot ya sai kalandar ya sa a gidansa to pilot din yana da abokan tata da wani abokina sai ke kira shi wa suwa su kai wannan kalandar sai ce ni ne har sai ya ba pilot din nan bara sai ya kira ni ce bai yi tunani da akwai mutum da ba pilot ba da yake iya sanin wannan ilimin da waɗannan nombobin da muka saya aka yi muka san shi sun ce to ai duka wannan ilimin a addini yake ce haba ma nan ce wallahi ce mu mun bar ce to bai taɓa tunani wannan a rayuwarsa ba sai yanzu da ya gani a kalanda ya gani ne ma muka yi wannan ya ganin ba na a ciki an ba shi to kaga su waɗanda suke kula da abin da ya shafi sararin samaniya pilot da shi suke amfani da shi shi ya sa za a ce masa zai tashi a yanzu kaduna karfe misali nawa yanzu biyar da minti sha ɗaya zai kai saudiya karfe misali goma da minti sha ɗaya zai sauka a layi a airport ba kaza a daidai wuri kaza tun daga nan zai kai ta wannan abu da mintinan da komi a wannan gps din da suke amfani da shi a jirgi shi yasa wasu manyan jirage suna sa dan tv a kujera in kana so kai ma za ka iya setting wannan tv din ya dinga nuna maka duk inda kake misali daga inda ka fito yanzu minti kaza kilo kaza kuna wuri kaza inda za ku saura minti kaza kana gani ga aro duk kasan da kuka je a duniya sai ka gani har rafi har dutse itatuwa manya-manya duka sai ka gansu da sunayensu za ke maka yanzu daga inda ka fito kilo kaza inda za ka saura kilo kaza minti kaza zai kai ka wannan kilo kana kata kaza a duniya yanzu ga wuri ga inda kake kana tafiya kana da ina abubuwan suna mube kana kaiwa inda za ku sauka sai ke zero sai ka jirgi ya yi pap ya yi landing inda aka ce masa zai yi landing ba zai taba yi gaba ba ko baya domin kowane space an keɓe ma domin kamar in ka irin su jidda iyakon, ka irin iyakon na ethiopia addis ababa ba wani space da za ka ba jirgi a kai kowane minti da jirgi yana tashi wani yana sauka to kowane jirgi akwai space inda aka keɓe masa inda zai sauka to da ya yi latti a lokacin da aka ba wani ya zo shi sai dai ya wuce wani wuri saboda lokacin da aka ba shi mai shi ta iya littin tashi shi ta jirage da yawa sai ce ba za a tashi yanzu kuma ba ya yi littin tashi lokacin da aka bashi ya kure har an signing ma wani domin su suna da time table jirgi kowane mintuna da zai yi a iya kafin ya take gaba wani ya zo yi wannan space din to haka za ka gani to abu ne wanda yake ilimi yana to shi wannan pilot din sai na ta mamaki aka yi mutumin da bai karanta pilot ba wannan fannin ya su waɗannan coordinate da muke badawa na ko ina ka je a duniya za mu baka coordinate inda kake kana sa wannan coordinate a GPS ka zai kawo ka misali masallacin marafa na Allah na cin kingi sai baka wannan coordinate sai ka inda kake wuri saboda akwai lambobi da za ka yi amfani su kwanaki da wani fili ya gagara a gane shi daga kaddi sai suka ba mu dan wani abu dan karami haka kaman bai kai handset ba sai suka rubuta man so lambobi guda sha ɗaya so hudu sai suka haɗa ni da wanda yake kula da abu sai muka je da muka kusa da wurin sai ya danna wannan ya sa lambobin sha a wannan ɗan karamin abu eh da muka za sai ce mana north sai ce maka ko north west misali kaɗan nufi north west kana tafiya saura mita kaza mita kaza muna zuwa daidai filan ƙarshe na filin sai sa zero sai ya sa alama a ne to ga farkon fili kusurwa na ɗaya sai ya sake sa ɗaya gobin guda sha ɗaya a ɗaya sai ce to mita kaza muna tafiya muna su har kai mana zero sai to ga ɗaya point na ƙarshen filin sai ya sa ɗaya nambobin sha ɗaya na sauran na ɗaya kusurwa sai ce kuma ku yi not kamar east mita kaza muna tafiya muna ta sai ce zero sai sa mai sunan shi makin a wurin sai ke sa sauran lambobin sha da haka muka fitar da wannan filin sai ka zo aka haka kawai shi nan me kawo wannan ilimi ne wannan numban a duniya ba wanda yake da wannan numban sai wannan wurin lambobin sha ɗaya ne ana kiransu coordinate to da su gps suke amfani da su shi yasa in kana da waya in ba ka fidda location inda kake ba ko kana so ya gano maka illa ba zai gano ba domin kila kai kawai ka dauki waya ka bude compass ba ka san inda kake ba to sai ka nuna maka wani wuri daban dole sai brain ɗinta ya gane inda kake a duniya coordinate ɗin da kake to daga nan sai ya baka mai sai ce to nan daga inda kake tsakaninka da ka'aba kilo kaza ga kuma inda za ka bi wannan layi har ya kai ka ka'aba sai ba ka correct qibla wani wani na cewa ya je har kusa da ka'aba da ya sa wayarsa sai ya ga arobi ya nuna wani wuri daban bai ba ta tana Najeriya watakila har yanzu wayan tashi kwakwalwar ta na Najeriya bai ba ta location ba bai sa ne inda yake ba to komi sai an koyar da mutum ba haka kawai a ka mutum zai koyi abu ba ilimi ba a maka wannan cikin ce sa ke turo da manzanni bayan an turo da su a ba su manuwa su ne waɗannan littattafan domin su koyar duk wanda ya bi ta hanya ba ta manzo ba ce zai koyi addini to shirme zai yi to duk wanda ya bi hanya da ba ta malamin wannan fannin ba ta ce zai koyi shi shi ma zai yi shirme shi sa aka ce wani wai da ya karanta ya ga wani hadisi an ce habbatu sauda ko dawa'u ne kulli da'in shi wannan habba din sai sa ya'u sai shi hayyatu sauda bakin maciji wato magani ne ga dukkan cuta yaje je ya samu bakin maciji kawai ya kace ya jiga a ruwa ya sha ya mutu poison ne saboda bai je wajen malami ba Da malami sai shi ma nan ba ya'un bane ba'un ne ba hayyatu sauda bane habbatu sauda to duk wanda ke zai koyi ilimi da kansa to a haka zai kare to shi yasa muke samu wasu matsaloli a wasu malamai sukan dauka da ka karanta addini to kuma dole ne ka sun komi shi yasa sai ga su yi magana a da wannan su yi magana a kan wannan su yi magana har da korona ya zo sai gwani suna cikin a kan abin da corona kai ba likita ba ba kai consulting likita ba me ya wannan ciwo yake ya yake sai ga malami ya hau mimbari don shi ya san karatu a ai kowa da fannin sa shi likita ahalin zikiri ne a wannan fannin sai ka tambaye shi fasalu ahlal zikri ta kuntum la ta'lamun shek dai gosi Allah ya kara masa lafiya ya ba da wani misali kullu ina ba da wannan misali kuma na ji dadin wannan misali akan duk abin da za ka yi ka san fasalu ahlal zikri na na ce wani ba na tare ko ba yahude ya zo waje wani malami yana so ya kure malami tunda ai an ce qur'ani ce ma farratna fil kitabi min shay dama an tsari shi ne ba da wannan ga mai sunansa misali a tafsirinsa cikin tafsirin da yake ba zan iya tuna shekara ba sai yake faɗi tun da an ce ƙur'ani ce bai bar komi ba kukun sun komi to na zo yanzu ka gaya mu buhu na shinkafa guda ɗaya yakan yi waina nawa eh malam ya je wannan tambayan tun ka ce ma farar rafin kitabin ce ce haka ne ce eh ce to zo mu je suka je sai je samu mai waina wanda ta kone shekara 20 tana waina sai ce don allah na zo ne yana so da son buhun shinkafa waina nawa yake yi sai ta ce ai buhun daban-daban akwai babba akwai na tsakiya akwai karai kaga halin zikiri ko sai mutumin ya kalli malami ce ai to ai kai kace kukun so komai kana da addini addini ce ma farra fil kitabin ce sai ce ai ma alqur'ani ya sai ga mana fasalu ahla zikiri kuntum la ta'lamu sai ce idan babba ne buhu yake yi waina kaza idan na tsakiya yakan yi kaza idan karabe kuma yakan gare shi to ka ji ko mu Allah ya ce mana in ba mu sani ba tunda ya ya ce bai bar gobe ba to in ba ka sani ba fa kai mai bai ai mai matani yace fasalwa to shine qur'ani ya umurce ni in zo in tambaya kaga qur'ani bai bar gobe ba kenan nan ba yahude sai ya rike kansa ya san cewa gaskiya ne qur'ani Allah ma farranna fil kitabi ce to daga lokacin da mutum ya fita daga wannan tsari ya dauka shi multipurpose ne ko multipurpose shi ne ko ina yana nan to ya shiga rudu kenan a matsayinka na malami akwai inda kake ko a ilimin addinin ma akwai inda kake ga limit misali in na hau ka karanta ba dole bane ka san tafsiri in hadisi ka karanta ba dole bane ka san tafsiri in fiqh ka karanta ba dole bane ka san hadisi kowa da fannin shi ya yasa fannoni daban-daban in ka je sai ka ce mai takassus da kake so kai fiqh kake so hadisi kake so qur'ani kake so qur'ani ma qira'at ko tafsiri ko kuma aqida ko tarihi ko menene sai ai ta baka to sai ka dauki wanda kake so in kana neman wani abu akan wancan sai ka tambayi wani masani ko ka je ka nemi malamin sai ka dauke da littattafan wannan fannin ka je ka karanta a gabansa to a arewa ta najeriya abinda ba mu yarda da shi ba to shi yasa za a kullum inda muka fi rikici akan abin da ya shafi addini mafi yawa da kaga rikici wanda baya karewa ko yan siyasa rikicinsu yana karewa da suka gari misali an yi na ɗaya opposition party bai ci ba na biyu ya faɗi na uku ya faɗi sai suka tsaya suka ce to gara fa mu yi maja haka ne saboda sun ga in suka tsaya a kan wannan hanya haka za su yi ta faɗuwa shekara ɗari masu zuwa wa'in kuma sun ce shekara ɗari za mu yi muna mulkin kasa suka ce to in ba mun haɗe ba mun bar wannan fati kaza fati kaza sai aka yi maja a 2015 sai aka yi mai sai aka shi zaɓe kaga kenan sun samo wa mai mafita amma har yanzu malaman addini sun kasa samu wa mafita a najeriya saboda ba su yadda ba cewa wannan matsala ba ta ka bace ka bar ma masu ita wannan kuma taka ne kai kuma sai ka zo sai ku haɗe sai ka kasan wannan wannan ya so wannan sai ka ga addini ya samu ƙwari ya girma shi ma ya kafu kamar yadda sauran al'amura suke tafiya amma abin da babu tsari a kasan nan shine addini shine addini to kuma shi yasa kullum muna baya in ka je a duniya za ka ga addini ne a gaba a gwamnatance akwai hukuma mai kula da addinai mai kula da masallatai mai kula da waƙafi mai kula da zakka mai kula da duk wasu al'amura da suka shafi addini makabarta wannan akwai hukuma ta ƙasa da take kula da to sai kaga komi nasu yana tafiya to komi kuma na rayuwa sai biyo baya tunda komi za ka yi a na musulmi sai yadda addini ya ce ka yi aiko to daga lokacin da aka samar da bodi da tsari to duk abin da za ku yi sai a ce to ga tsari idan babu sai ce to malaman yanzu wannan abun sabon abu ne ko yanzu da ana samun ƙasa da yawa in wannan magabata ya cika sai a buɗe wani wuri yanzu babu wannan a wasu ƙasashen duniya ku je ku zauna za mu iya kwashe waɗannan wasu suwa mu sake tara su mu binne wasu ku je ku zauna ku fidda mana mai fatawa sabon abu ne ai sai su je su zauna ce sai su yi bincike to sai ce to fa wannan yanzu kuma ya mutu ƙarfin malamai sai nemo masana mutum shekara nawa zai iya rujujewa ba a samu kila tsaikaci ɗaya zuwa biyu sai kuma na ya zo a nan haka ne masana bangare likitoci masu ce to ai a bincike na ilimi ya tabbatar in ya shekara ta za a gabari to abinda za a samu ɗan kaɗan ne a wurinsa shi kenan to za a samu ce to daga wannan shekaru za a iya mai kwacewa a samu to ba mu da irin wannan tsari ya yasa daukar azumi wanda yake rukuni na addinin musulunci da aji azumi da babban sallah da arafa shekara hamsin ana rikici a najeriya kuma ba a da niyya za a gyara saboda wannan yanayin da muke tafiya da duk abin da baka sani ba a dawa da shi kake yi ba kokari kake ka koye shi to idan muka tafi a haka to za ka kananan abubuwa ba za mu iya yara su shi yasa kullum nake faɗi lokutan sallah wannan sallar asar ce wai mutum bai san tana canzawa ba a Najeriya ce a wasu masallatai banda yanzu alhamdulillah ana wayar da kai akwai masallatai da suka yi fixin din la'asar din su a tsawon shekara uku da rabi a kira sallah da minti arba'in a tada sallah kullum a shekara gaba daya ko ba ku san da haka ba sun sani masallatai suna nan fix ba canji kasu bai amfani da ilimi ba wanda magariba ana iya canza ta daga wani lokaci zuwa wani lokaci har kusan minti hamsin da bakwai tana canza saboda rana ita ana garin ta bayan sa kira sallah lokaci ne ba ya sa kullum abin da nake ta gode ma masu mutane cewa ilimi abu guda ne kuma ilimin ilimi ne kuma abun mamaki har yanzu sai ba a kula kullum ina zo na tunatar da mutane za a ga abin da ake rubutawa a wa'annan kalatu ka je ka bincika tarihi kuma daga yanzu ka sa ido ka sa abin da ake sa faduwar rana magariba kenan baka taɓa samun wani masallaci da ya saba maka ya kira kafin lokacin da ta kira da minti biyar ko da minti goma tun da aka yi tuwar zuwa yanzu ka. me ake yi kafin ta mafi yawa la'asar isha'i kafin abin da ta rubuta sai ga wasu yi la'asar da ka tambaye sai ce aito wannan kalanda ne kawai amma sai ka masa to don Allah ku yi ma magariban haka kuma tun da ka kira magariba minti 30 kafin a isha'i a tore da isha'i da la'asar minti 30 to muna so magariba ma ka mata haka in baka sha duka a rana masallacin ka ba da lokacin da zaka kira minti 30 rana a sama take kowa yana garin ta mata za su turo yara ku zo ku ga ya da rana ta muna kallo saboda abu ne da baya bukatan ilimi shi yasa ba a taba kiran sallah duk da na sani ina monitoring ban taba gani masallaci sai dai in ana hadari ne duhu wanda baya abun nan amma inda rana bayan da za a yi kuma da ya kira ranar za ka ga mutane da yawa sun fana cewa akwai masallaci da ya kira kafin time saboda ya saba ganin sama yana bi da time din da ya sani rana take faduwa a garinsu ya sun bata faɗi ba a yanzu an fahimci abun kaga nan mun yadda mun miƙa wuya muna binta a sauran abun da babu da ilimi a kai to nan ne muke samun firjiya abun mamaki kwanaki mun yi liman a abuja mai kamar da kun gaba za ku iya sakewa in an gama lokacin naku a wani malami a abuja da aka bani aka kira ni aka haɗa ni da shi cewa yana sallar la'asar tun kafin lokacin la'asar lokacin da la'asar ta dawo sai karfe hudu da wasu mintuna an masa magana shekara da shekaru ya ki gyara wasu aka hada da shi ban je ba a waya wanda suka wasu tsari sun je sun same shi sun yi a waya mu kai kwana uku na bashi na kira shi na ce kai ne ma na wani ce mu ne na ce to wani ne wani wani turo mun nan ban ne wani wani a kan sallar la'asar an ce kuna yi a yanzu lokaci kaza kuma ya ce ku yi magana ba ce eh ai wannan matsala ya fi shekara 20 ina bincike a kanta kuma na bibiyi malamai har kira sunan wasu malamai mutum biyu ba zai kira su ba wanda sun tattauna matsalar da su ya ga abin da kalanda ta rubuta ba daidai ba lokaci yana yi kafin ce haka ne ce min bai ce to don Allah wani littafi da wani littafi kuka duba sai gaya mu sunan littafai guda uku har ma yau suna hafin ya turo mun wurin abun mamaki a yadda yake karanta abu opposite din abun da littafin yake abun na shekara 20 din nan wallahi tallahi na ce to ban da shi fa akwai wani littafi ya sake ce ya rike turo mun shi ya turo mun to da na yi sa'a sai na gaya masa za yi rikodin wannan maganar tamu da muke yi domin tattaunawa ne mai muhimmanci muna so mu zama akan ilimi don zan iya cewa abin daga baya kila tsaye eh, abin nan ce ba da abin shi kenan sai da ce to ya karanto mu sai na sa fita na yi rikon da ce karanto mu wannan abin da ka rubuto mu a littafi sai ya karanto mu. da suke faɗi yadda ake auna sallar la'asa cewa ana yin auna ana fidda wato inuwan wannan abu daidai da shi sai aka ce la yu'tabaru fihi zillul ladhi zalat alayhi ash-shams ko kuma zillul zawal a lokacin da zaka auna wannan in yanci wato mita daya ne rawansa, to inuwa da zaka samu in ka samu mita daya to akwai zillul zawali a ciki ba ka kula da shi la yu'tabaru shi sai ya dauka ai a wajen gwadawa ba sai an fit da zillul zawali haka ya ɗauki fassara su kuma malamai suna cewa a lokacin da za ka gwada fa to ba za ka sa da hillun zawali ciki ba fa layi mutabaru an gane abin layi mutabaru shi sai ya ɗauka ba sai an fidda ba kuma su masu fi'i suka ce lokacin da za ka gwada to shi zillu zawali out of measurement din za ka yi da shi ba ka sa ciki sai ce mai to ai inda ka fahimta layi mutabaru da an ce layu addi ne to sai mu ce ne eh, maganar ta ne la yu'tabar bi ma'ana lokacin da za ka gwada la'asar to ba za ka yi hada da la yu'tabar ba za ka yi itibari da zillu zawari da ka samu a rana ba domin in kana so ka gwada la'asar in yau sai ka gwada zawali zillu na yau in zillu zawari na yau ya kai mita daya to sai ka samu inuwan wannan abun a lokacin la'asar mita biyar to yanzu kana da mita ɗaya da za ka fitar to shi sai ya ɗauka an ce ba a ƙirge wai kawai ba a kula da shi ne sai zai ce mai sai ce to sai ce oh sai ce su ka je ka sake karanta kuma ka sake samun wani malami ku tattauna gobe zan bugo maka na sake bugo maka ta tattauna shi wallahi ya manta ya shiga su abubuwa rana wata juma'a bayan da aka zai kira su sai ya fara la malam don Allah kai hakuri malam wallahi shekara 20 ina karanta wannan matsala ba taba fahimtar ta ba sai yau yau ma yanzu da muka yi al'asar na yi wa mutane jawabi daga yau mun canza sallar la'asar wallahi aka ga mu rekord din yana na tura musu daga cikin membobin mu cikin yadda muka yi da wani malami ma su ma sun sani sai daga membobin sun je abin ya tasa Ni a waya kwana uku na baki muna ta abun nan to alhamdulillah kaga da shi yadda ya fahimci abu daban wannan kaga za ka masa uzuri kuma kila bai karanta a gaban malami shi ne damuwan dama da na faɗa da ya karanta gaban malami tabbas domin ka kara ko risala ka karanta ce la'asar ta kayi ne idan ka na zillu kullu shai'in misila wuce ce ba'a da zillu astawali ko ba'a da zillu riskun nahar bayan ka cire zillu nisfuna to da ya karanta gaban malami to da ya fassara masa ma'anan bambanci la yu'addu da la yu'tabaru a larabci to kaga wannan duka yana daga cikin matsaloli namu na wannan kasa kuma a arewa ne kawai wannan abin yake mutanen mu na arewa ba ma girmama ilimi yaƙi da shi muke yi sai inda ƙarfinmu ya ƙare wannan ba misali guda akwai misalai da yawa akan sallar da asar. kawai wani da suka je shi kuma shi ma littafi ya dauko da na gaya masa na ce a so ga littafi ai mun karanta shi a masallacin nan ina tare da malam turarman bawa da wani gimba din na yi dariya to ka dauko yana ya dan tsufa sai ya sa gilas sai ce to baba ka karanta mana sai ya karanta sai ya gama ganin da na gaya masa sai ya cire gilas ya sake maidawa ya karanta sai ya tsaya ce yaro yanzu maganan nan a haka a nan gari a nan gari wallahi kai ya ga da malami to babban abu ba karatu kawai ba alfaham man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din kuma ka sayar da zaka yi mu'aman approaching din mutane kada kai a hankali a hankali a hankali har limamin masallacin Abuja sai da na muka zauna da su duka hudu akan lokutan sallah ina abuja wata laraba da zan manta ba ina ofis in complex kasu suna da ofis a wuri mun yi wani rikin mun tashi ke nan sai da yana kiran sallah na ga kusan tsora minti goma sha biyar lokaci ya yi an kira sallah har aka tare sallah ko kuma je wata yin sallah wuri sai na tambaye man da yake sallah wuri sai aka fara sunan wani dokta ne dokta wani wani ɗan ci a ba ni numbers aka ba ni numbers saboda kira ki sai da zan dawo gida dawo gida kwana biyu sai ni kira ki ce ranar kaza ko watan kaza na je abuja laraba karfe kaza na la'asa na ji kira sallah a masallacin kuma lokaci bai yi ba a wani sake a wurin ka ne lokaci bai yi ba mu a wurin mu lokaci ba ya yi ce ai ba haka addini mala ce in ka ce a wuri na gaba kuma a adalci ba ce zai yi ne da kuskure sai ta sai abun nan ko kai ce ya kamata ka ce to dai kai ka haka ka kai tunani sai ka ce kai maka bayani ko kuma kai kai mun bayani in gamsu sai don zargaba ya ce in rike lawa. ce rike na shi lokacin ce a'a can sai yake ku sun sararin samaniya kuke amfani da shi kujin gano lokutan sallah ban faɗa ba ce ba haka bane wannan tattaunawa ya kamata mu yi ka gaya min dalilinka in gaya min naka nawa in na gamsu sai mu tafi tare ka mun gyara ba mu yi baraka kila ina zo in idin ku sallah in ni ne da kuskure na gane in kai ne da kuskure sai ka gyara ce sam yace to gaskiya ne wannan matsalar ba zan barta ba saboda sallah ba ta kowa ba ne kuma wannan masallaci masallaci national mosque ne in wasu kasashe suka zuba muna kira sallah to kenan Najeriya maganar addini bai taso ba yace zan yi abun da zan iya yi a gajara zan gaya ma magabata na wannan masallaci wa za ka gaya ma wa za ka malam usman ce ba malam usman ya matsa mu wa za ga yawan ce zan gaya su fa yan kalin ke ta ya sai shi ya dauka ce kai waye ne ce a ba kowa bane amma ni zan ta faɗa haka muka tashi musamman muka je abuja muka samu farfesa a lawaye mutumin allah bawan allah mai son gyara da ake gani shi na rijistira da jami'ai shi ne sakatare jama'a na sufin kansu for islamic affairs a ofis ɗinsa muka ce mace masa ni na yi magana muna da damuwa ce mai ce wannan mutum za shi da kai ke sakatare na sufin kansu wanda shi ne jagora a addini sai ana kiran sallah la'asar lokacin ta bayyana ta ce what ta ce haka yake ce a ya aka yi ce to ranar kaza ga watan kaza ga lokacin da la'asar take yi an kira sallah lokaci kaza na rubuta type din lokacin da aka kira da lokacin da lokaci ke na kai masa ke kuma an ce ce a ah, ba ina da kalanda ba ce a duba kalanda da muka duba zai dan koyan sai duba apps din da yake da su kowa duba ce a ah, ce yanzu haka za su ji za a kira sallah lokaci bai yi ba sai dauki bayan shi a kira admin a kira admin ce ka kira meeting da mai na wannan masallacin ku ba mu ce sai kalle mu ce mu ba su ranar da muka ga yayi mana zai gaya ma limamai da ladane na masallacin nan ana a mitin ce kuma ni zai sharin din mitin ma ce ku ku shirya ku zo muka sa masa rana sa mana rana muka dawo ranar yanzu muka zo muka gaya masa ga nan zuwa ya ka aka wa limaman gaba daya kuka haɗu a hol to daga cikin tattaunan da muka yi da malami ya matsa mu ya ce to dai tun da ka matsa mu ni ban faɗa ba na yadda sararin samaniya muke amfani da ita muka an lokutan sallah dalili saboda Allah ya kemi salata li duluki shamsi ila gasakin illai wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ce maganan rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ya zama liman dina ya zo mun sallah lokacin da rana ta bota daga sararin samaniya ce da haka muke amfani da shi Kalilin ta na karba kai kuma ka ga mu yadda kake gane lokutan sallah ya ba ta mu rai a lokacin. ce ka gaya mu abu uku wanda bai da alaka da sararin samaniya da kake gane lokutan sallah ina so ka gaya mu mai shiru ta ce ah, ni eh ka gaya mu ni sararin samaniya ke amfani da ta da rana wanda annabi haka ya faɗa inuwa ne alfijir ne faɗuwar rana ne irin abin nan ne kai ka gaya mu abu uku sai tsaya ya shiru Sai ce ina jin ka sai ce to daga cikin ɗaya akwai rijiya ce rijiya ce eh da shi ake kai sallar la'asar ce mu eh ce to na biyu na biyun da bai samu ba har yanzu to alhamdulillah a ran da muka hatsin yana nan sai muka aka gabatar ka ce ga waɗannan malaman su zo da kaduna ga aiki su ga aiki su sai aka ba ni da amani zan magana sai ce kai ne dokta wane limamin ke ne na magana da kai akan lokutan sallah lokaci kaza na faɗi yadda muka yi har da maganar rijiya na gama sai prof ya ce to haka aka yi sai wallahi mistake aka samu ladar ne ya samu matsala ya kira wallahi ma abun mamaki wallahi tallahi la ilaha illa abun da ya gaya mun kenan <laughs> eh ka duba wai da dan ne ya samu makuwa yayi kaza sai kaza ne mai mace cewa asayir la to kun ga yadda muke liman a national mosque a Abuja a irin waɗannan abubuwa to ina ga sauran